hannunka mai sanda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وأما بعد Jama'a masu sauraron mu barkanmu da haka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da cikin sa muke farawa da sauraron karatun ayon Qur'ani mai girma kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasihohin da ke cikin su da fatan Allah ya ba mu karfin gwiwar aiki da su da samun tsira duniya da lahira amin summa amin kuma a yau ma kamar yadda kuka saba ni ne Tijjani Malam da Magaram zan kasance tare da ku daga farko har zuwa ƙarshen shirin na yau da Allah tare da injiniyan mu Muhammad Awwal kun yi aisura lafiya. To madalla za mu fara shirin na yau ne tare da sauraron karatun ayata arba'in da shidda a cikin suratul ankabut kamar haka. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ۖ وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون كما kada ku yi jayayya da ma'abota littafi Yahudu da Nasara, sai ta hanyar da tafi kyau, sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikinsu. kuma ku ce, Mun ba da gaskiya da abin da aka saukar muku, kuma Ubangijinku ɗaya ne, kuma mu masu miƙa wuya ne gare shi. A cikin ayoyin da suka gabata a cikin shirye-shiryen da suka gabata, kun suna bayani ne kan yadda kafirai da mushirikai ke musanta da kuma ƙaryata maganar bautawa Allah ɗaya abin bauta da gaskiya. Amma wannan ayar ta zo ne da wani batu na hanyar da ya kamata mu tattauna da kuma ƙalubalantar ma'abuta littafi kamar Kiristoci da Yahudawa. Da farko a wani ginshikin ayar ta shaida mana cewa idan za mu tattauna da ma'abuta littafi da farko mu kasance masu girma masu a cikin ladabi da kuma magana da amfani da kalmomi na ladabi da kuma maganganu da za su ƙara nuna kusanta da juna a tsakaninmu sai kuma amfani da hujjoji na hankali da dalilai da kuma hujjoji masu ƙarfi kuma kar mu nuna masu muna sama da su domin hakan zai hana magana da jawabin da za mu yi masu ya ratsa jiki da kuma zuciyarsu da kuma tunaninsu kuma ya zama tsakanin tsakaninmu da waɗanda ke neman fahimtar gaskiya daga cikinsu. Sai da yawancin lokuta masu tattaunawa da ƙalubantar juna ba su girmama juna da aiki da ƙa'idar girmama juna, don haka wani lokaci kar girmama wanda ake tattaunawa da shi ya kai ku ga kaskanci a gaban mai girman kai da kuma jiji da kai da zubar da mutuncinku da kuma mutuncin addinin ku da kuma ku Don haka idan za a kasance a wannan matsayi to ladabi da biyayya bai mata so ba. Ci gaban ayar ya umarce mu da lura da kuma irin yadda ya kamata mu yi ma'amala da mushrikai a tsakanin sauran addinai da Allah ya turo da cewa Da farko mu yi ƙoƙarin fara tattaunawar da su da abubuwa da muka haɗe guri guda da su, kamar imani da Allah da kuma Littafin da aka sauko da kuma buƙatar su da mu da su baki ɗaya mu mika wuya ga Allah da kuma dokokinsa. Daga wannan ayar za mu ilmantu da abubuwa uku kamar haka. Na farko dai idan muna tattaunawa da waɗanda ba Musulmi ba, Kar mu yi amfani da kalmomin cin mutunci da ƙasƙantar da su. Mu yi amfani da hujjoji da maganganu na hankali da nufin shiryarwa da kawo sulhu da kuma canji. Kuma wannan hatta da sauran 'yan uwan musulmi ma haka ya kamata mu yi. Abu na biyu, masanyar ra'ayi da tattaunawa ta neman gyara a tsakani da kuma sauran ma'abuta addinai hatta mushrikai abu ne mai kyau da addinin musulunci ya umarce mu da shi abu na uku kuma imani da Allah da manzanninsa bai wadatar ba dole sai mun miƙa wuya da umarninsu da kuma yi masu biyayya ta gaskiya yanzu kuma lokaci ne za mu saurari karatun aya ta 47 a cikin wannan sura ta ankabut وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به ۖ وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون kamar haka kuwa muka saukar maka da alkur'ani Hakika waɗanda muka ba wa littafi a gabaninka sun ba da gaskiya da shi, daga waɗannan kuma akwai masu ba da gaskiya da shi, ba kuwa mai musun ayoyinmu sai kafirai. kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya saukar da littafin Attaura da Injila da aka saukar wa annabi Musa da annabi Isa alaihi salam haka ya saukar da littafin Alkur'ani mai girma ga annabin rahama tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka. har ila yau Allah ya saukar da littattafai ga sauran annabawa da manzanni alaihi salam dukansu maganar Allah ce Don haka babu wani saɓani ko ƙari ko kuma ragi da kuma ko a samu karo da juna a cikin maganganunsu a cikin littattafan da suke magana kan ta Allah da bauta da dai sauran abubuwa na gimshiƙin rayuwa da kuma addini da tauhidi. Saboda tushensu guda ne shi ne Allah kuma umarni guda ne daga Allah yake, kamar yadda dukkan musulmi suka yi imani da sauran littattafai da aka saukar wa annabawa da manzannin Allah alaihi kuma suna shauƙin sauran mabiya addinai su yi imani da littafin su na alkur'ani mai girma da kuma girmama shi dalilin koyarwar ƙur'ani tushe da mahanga ɗaya ce da ta sauran littattafan annabawa da kuma manzanni da suka gabata. Ci gaban aya na cewa ba kai kawai ma'abuta littafi ba, hatta daga cikin mushirikai da masu bautar gumaka da ke neman samun sanin gaskiya zai yi imani da alkur'ani da addinin Musulunci, amma shi kafiri mai tsananin jayayya da ƙin karɓar gaskiya bayan ya fahimta ba a shirye yake ba ya yi imani da karɓar gaskiya da ke a fili ƙarara da alkur'ani ya zo da ita, kuma ya sani yin hakan ba zai cutar da Ƙur'ani da komai ba tabbas, domin ya yi daidai da misalin mutumin da ya sanya labule babba mai duhu a gaban tagar gidansa, ya hana hasken rana ya shigo gidansa da ɗakinsa. Wannan aiki nasa ba zai cutar da girman rana da haskenta ba da komi daidai da ƙwayar zarra, sai dai ya haramta kansa samun hasken rana da zai amfane shi a karan kansa. Daga cikin wannan ayar za mu ilmantu da abubuwa biyu, na farko dai Ƙur'ani yana kira da kuma umartar mu da girmama sauran littattafai da aka aiko sauran annabawa da manzanni da suka gabata alaihimussalam. Na biyu, mutum a kullum ya kasance mai kishi da kuma girmama addininsa da sauran addinai, kuma ta haka ne shi ma za a girmama nashi addinin. Allah subhanallah, Allah hamdan lillah, To madalla daga ƙarshe za mu saurari karatun aya ta 48 da kuma 49 a cikin wannan sura ta Ankabut. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون baka zamanto kuma kana karanta wani littafi ba baka kuma rubuta shi da hannunka ba da kuwa hakan ya faru to da sai maɓarnata su yi kokonto. A'a, shi dai Alƙur'ani ayoyi ne mabayyana da suke cikin zukatan waɗanda aka baiwa ilimi, ba kuwa mai musun ayoyinmu sai azzalummai Wani aya ta 48 kamar sauran ayoyin Ƙur'ani ta bayyana a fili ƙarara babu kwankwanto cikin Ƙur'ani gaskiya ne daga Allah yake kamar sauran littattafan da Allah ya aiko wa annabawa da su da cewa. annabin rahama wanda ya zo mana da wannan addini na musulunci da kuma littafin alkur'ani kafin a sabkar a masa da wannan littafi bai yi karatu a gurin wani malami ko zuwa makaranta da yin karance-karance ba babu wani littafi ko da ɗaya da ya karanta ko ya yi rubutu kuma waɗanda ke ƙoƙarin ƙaryata abin da ya zo da shi sun san da hakan da sanya shakku cikin zukatansu da cewa wannan littafi na Alƙur'ani ya ƙunshi abubuwa da sauran littattafai suka zo da su amma ƙarya yake yi na cewa shi manzo ne daga Allah in ji su, duk da cewa sun san ba haka ba abin da suke rayawa. Amma shi mutum ne da bai yi karatu ko rubutu ba a gurin wani amma kuma ya zo da littafi mai girma da ƙololuwa ta ilimi da sani da babu wani Balarabe a zamaninsa da ya zo da wani lamari irin nasa. kuma littafin ƙur'ani ya ƙunshi dalilai na hujjoji na hankali da kuma na mu'jiza. Ci gaban ayar na cewa duk wani dalili na hankali da ilimi sun ganshi da fahimta a cikin Alkur'ani amma suka ƙi yin imani da shi saboda tsananin ƙiyayya da kuma jayayya da baƙin kafirci. Daga cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa uku kamar haka. na farko dai ƙarƙashin hikima da iradar Allah sai ka samu mutane da ba su yi dogon karatu ba sun shiryu da samun tsira da dacewa da rayuwa a wannan duniya da kuma lahira. Wani lokaci kuma ka ga mutum da dogon karatu da ilimi mai zurfi amma ya taɓe duniya da lahira don haka mu nemi shiriya da taimakon Allah ya haskaka mana rayuwa duniya da lahira. Abu na dole ne mu kasance masu taka kar mu faɗa tarkon maƙiya da amfani da hanyar da bata dace ba abu na uku kuma waɗanda suka kasance ma'abuta ilimi da masaniya ta haƙiƙa suna fahimta da kuma amincewa da alkur'ani cikin sauƙi da kuma ba da imani da shi to masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkan waɗanda suka tallafa mini a cikin wannan shiri ni tijar malam lawal da magaram don shirya kuma na gabatar da cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu